بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا معلم اللي تهم إزاي كتشيوا ويحرم على المحرم مص طيب يلعق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر ودهن الرأس وتقليم الظفر أنا ما لينا لسه من أبن بحالتك من إحرامي يبا سواء يا إحرامي دا أمراني كوكما دا هجي hajji dukkan nau'ukan da yi inda yana cikin harami da hajji ko yana cikin harami da umara to bai halatta ba masa tsibin ya sanya turare bai halatta ya sanya turare ba ya alaƙo bil jasadi da zai manne da jiki wa fobi da tufafi kalmiski kamar turaren almiski wal ambar da turaren al'ambar wa duhunin ra'asi da man kai da man kai man gashi gashin kai duk bai halatta mutum ya sa ba haramun ne mai harami ya sa waɗannan abubuwa bai halatta wanda yake cikin ihram ya sa turare ko ya wanka da sabulu mai turare mai kanshi ko ya wanke ihraminsa da yake sawa da sabulu mai kanshi duk ba a waɗannan abubuwa wata kalemun zufurin haka nan bai halatta ga mai ihrami ya aske farce ya aske a kaifa bai halatta ga mai ihrami ba ya aske a kaifa saboda haka duk wanda ya san zai yi hajji zai je hajji ko umara dab da ihrami sai ya yanke farcensa kwana ɗaya kwana biyu kafin shiga harami sai ya yanke farcensa dan shi zai ba shi abin nan <laughs> wa ibanatu sha'arin hakan nan bai halatta ya aske gashi gashin kai ko gashin hammata ko gashin mara duk bai halatta kenan shi ma kwana ɗaya ko kwana biyu ko dai da sauran lokaci mutum ya sa ihramin da zai dauke shi lokaci sai ya aski ya aski gashin mara ya aski gashin kai ya yi kaza kafin ya shiga ihrami eh to amma kasancewar mai ihrami in mutum ya kammala aikin hajji zai yi aski aski yana ga cikin kammala aikin hajji eh, yana cikin ayyuka na hajji haka na aski yana cikin ayyuka na umara sabili da haka in mutum zai tafi umara yau ko gobe ko zai shiga hajji wannan kwana biyu ko uku to ba zai aske gashin kansa ba saboda in ya gama aikin hajjin ya samu abin da zai aske amma kada ya manta da gashin mara gashin hamata duk mutum sai ya yanke su ya aske su domin in mutum ya shiga ihrami to babu askewa ba kuma rigewa a ba aske gemu shi gemu gaba ɗaya ba aske shi ai kai aka ce aske ba gemu ba in mutum ya aske gemu ya zama mace so namiji baya aske gemu wal jima hakan nan ya haramta ga mai ihrami da hajji ko mai ihrami da umara yin jima'i bai halatta yin jima'i ba wa muqaddimatuhu hakan nan duk abin da yake sharar fage ne ga jima'i sharar fage ne ga saduwa duk bai halatta ba kama abin da ya shafi maganganu da ba sa yiwa sai tsakanin miji da mata duk ba a yi ko shafe-shafe ne duk ba a yi ta Allah ta'ala ce Alhaji Ashirin ma'lumat wa man da fina alhajja fala wala fusuqa wala jidala fil hajj su duk waɗannan arrafasu ne magana da ba a yi sai tsakanin miji da mata to idan aka ce mutum haramun ne yayi magana da ake tsakanin miji da mata a tsakanin shi da matar shi haramun ne yi eh, muddin yana cikin haramun aiki haji to ina ga matar wani a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah wa yafsudul jima'u wa bil jima'i yana a hajji yana baci da jima'i a ce hajjin shi ya baci ko hajjin ta ya baci kenan a shekarar ba ta da hajji kenan a shekarar ba shi da hajji idan shi ne hajjin shi na farko to har yanzu bai yi hajji a musulunci ba eh, ba babu magana hadaya in waƙa'a ƙabalin ƙofi. idan jima'in ya zo ya faru kafin a yi tsawa arfa idan jima'in ya faru kafin a yi tsawa arfa au ba'adahu ko kuma jima'in ya faru bayan an yi tsawa arfa qabala tawafil ifada kafin mutum ya yi dawafi na aikin haji ne tawafil ifada dawafi na aikin haji ne na kusa da karshe don idan mutum ya yi dawafi to sai kuma zaman mina saboda daman ai shi rukunan aikin hajji guda uku ne a guda hudu ne harami ihrami ɗaya kenan sai ɗawafi biyu kenan sai sa'ayi uku kenan sai tsawa arfa hudu kenan to sai zamana yanzu ya yi ihrami ya yi niyya kenan da aikin hajji to tun da ya yi niyya da aikin hajji fa ba magana saduwa kuma sai zamana kafin a yi arafa kafin a yi tsayawar arafa shi ya riga ya ya bage mata shi wannan ba su da aiki haji ita matar ba ta da aiki haji shi ba da aiki haji wannan fa namiji da mata kenan balle mutum je mummunan aiki tsakanin shi da matar da ba ta shi ba a'udhu billahi min shaitanir rajim ko tsakanin ta da mijin da ba ta ba saboda haka malam yace haji yana ɓaci ya zama na aiki hajjin ya ɓaci bil jima'i da saduwa in waqa'a in jima'in ya faru qabala al-wuqufi kafa ayi tsayawa arafa aw ba'dahu ko kuma bayan an yi tsayawa arafa qabala tawaf al-ifada kafa ayi tsayawa kafa ayi tawaf ifada domin idan mutum ya yi tsayawa arafa yau tara ga wata aka tsayawa arafa daman zai gangaro zuwa muzdalifa ya kwana a muzdalifa gobe goma ga wata gobe goma ga wata ita ce ranar sallah duk sauran kasashen duniya ana ta bukukuwan sallah shi kuma wanda yake aiki hajji yana can tukuru yana aiki hajjinsa sawa'un aiki hajjin ya shafi juma ko bai shafi juma'a ba in mutum in aiki hajjin mutum ya shafi juma'a ba wanda ya dora mai juma'a juma'a ba ta kan shi batun hajji ne a gabansa kuskure ne mutum yana filin arafa ko yana mina ko yana wurin aiki hajji ya ce wai ayyo juma'a zai tafi juma'a kuskure ne wannan kuskure ne wannan Juma ba ta kan shi Juma ba ta hau kan shi ba yanzu abin da ya hau kan shi ne aikin hajji duk abin da ke da alaka da hajji shi zai yi ka fahimce ni magana ta da ke ko akwai kuskure sosai na taɓa ganin wasu sun tafi maka sallah na ce wata sallah wai juma'a wa ayo juma'a <laughs> Allah ta'ala ya sauke shi yasa to kaga goma ga wata goma ga wata ita ce ranar sallah abin da za a yi a ranar shine yi jifa na jama'a sa malam ya faɗi wannan ya ce kawala tawafil ifada kafin in jima'in ya zo bayan tsayuwar arfa kafin a yi tawafil ifada wa rami jamaratul aqaba kuma ko kafin a yi jifa na jamaratul aqaba fi yomin nahari a ranar babbar sallah au qabalahu ko kafin ranar babbar sallah domin a ranar babbar sallah ana jifa ɗaya kenan daga jifa sai mutum ya yi aski sai mutum iyanka ga jifa ah, aski yanka nawa kenan uku kenan dawafi hudu ka lura da ke ko to in mutum ya yi jifa daya ya yi yanka biyu to ya yi aski uku ya halatta cire kayan ihraminsa ya mai da kayan gida in ya gabatar da uku ko da biyu ya gabatar ko da biyu ya yi a ciki a cikinsu ya yi jifa eh, sai ya yi aski ko ya yi jifa sai ko da biyu balle a ce ya gabatar da uku idan da ban hadaya ya wakilta waɗanda za su yi mai hadaya to haka yanzu an fita hadaya kenan ya yi jifa mun samu biyu ga hadaya ga jifa ya yi aski no kenan uku to ya halatta ya cire ihramin sai ya sa kayan gida wannan shi ya kira a tahallulu al-asghar karamin tahalluli domin bai yi tawafi ba to ya halatta a ranar mutum ya wuce ya je yayi dawafi ya wuce ka'aba ya je ya yi dawafi ya halatta kuma ya halatta ya jinkirta ya ci gaba da zaman shi a mina har ya gama kwanakin mina sai ya dawo makka sai ya yi dawafi to bambancin anan ne mutumin da ya zo ya je makka ya yi dawafi a ranar sallah ya yi dawafi kaga yanzu ya yi jifa ɗaya ya yi yanka biyu ya yi aski uku ya yi ɗawafi hudu shi wannan ko da a cikin kwanakin mina ya sadu da iyalinsa aiki hajjin shi nana inda ya yi waɗannan a'a a cikinsu ko da ya yi jifa da yake kenan ko ya yi yanka biyu kenan ya yi aski uku in bai ɗawafi ba bai halatta ya sadu da iyalinsa ba kuma ya sa in an kuma ya yi jifa ɗaya dawafi an kuma jifa daya aski biyu ya yi yanka uku ya sari da iyali ba shi da hajji domin ya sari da iyalin shi bai yi dawafi ba yana cikin aikin hajji har yanzu irin wannan ta saboda ka dole ne mutum ya kiyaye dole ne mutum ya kiyaye ko da kwanakin mina wasu ba eh. inda ya yi hudu a cikin hudun akwai dawafi shi daman jifa ranar ake yin sa baya huce ranar dama ranar ake yin sa eh shi dawafi mutum zai iya jinkirtawa amma ya kiyaye in ya jinkirta to babu kusantar iyali yawa amma da da jifa daya da aski biyu da yanka da yanka uku ba sa wuce wannan ranar ba sa wuce wannan ranar yawa eh a yanka yana mutum zai iya daga za iya daga yanka zuwa gobe ko jibi ko shekaran jibi amma aski shi ma mutum zai iya ɗagawa amma jifan daman na wannan ranar ne hisa daman jifan guda ɗaya ake jifa a ranar abubuwan da ake jifa ɗaya bayan ɗaya ne ɗaya biyu uku to ranar da kuka aka zo can na ƙarshe za a je a yi jifa za a huce na ɗaya a huce na biyu sai a je na uku a yi jifa to mai hucewa maka ya dawafi sai ya wuce maka ya dawafi mai dawowa mina ya zauna eh, saboda jiran kwanakin mina sai ya dawo mina sai ya askinsa daman ya bada kuɗin yanka so yanzu sai wanka ya sa kayan gida amma ba zai kusanci iyali ba to wannan shine so kenan yanzu abubuwan da suke haramta ga mai ihrami akwai abubuwan da in ya yi su aiki hajjin shi na nan zai yi kafara ne in an ce kafara shine fidiya shine fidiya kamar mutum ya an ce ba a aski ko mun faɗi cewa wa ibana ci sha'ar ba a aski sai gashi kanshi yana da larurar kai yana da larurar kai ba damar gashi ya bar gashi ko hatsari aka yi yanzu za a mai aski sai an aski za a mai dinki a kai sai an yi aski a wurin ka lura da kyau ko duk aski ya halatta sai dai zai fidiya ko da ba gashin da zai fitar sai fidiya eh a'a daman yanzu ai za a mai dinki ne a kai sai sai sa yi wannan askin kafin ranar aski ta yi ka lura da ke ko yawa riga ya shiga haramin hajji hmm. to yanzu ya yi aski lokacin shi bai yi ba ka lura da ke ko to magana ma'anan ita ce wannan larurar da zai ce ai daman larura ce mala ai saboda larurar ce aka ce zai fidiya hmm. inda ba din larurar ba ai da hukuncin shi da ba hmm. ka gane ko yawwa hakan nan ko saboda farce sai dai shiga hajji ya fahimci cewar lalle akwai hatsari kan farcansa ko kaza kaza kaza in ya yanke sai ya yi fidiya ka lura da ke ko to amma shi jima'i fa in aka yi shi fa ba magana fidiya sai dai ya tara kuɗi kuma baɗi ya koma ya sake Allah ta'ala ya sauke to wannan shi ne karshen magana akan abin da ya shafi ihrami da abubuwan da suke biyo bayansa Allah ta'ala ya amfana da mu baki da sai mala ya ce a rukunin sani rukuni na biyu shi ne a tawaf tawafi walahu wajibatu wa sunan tawafi yana da wajibai ɗaya kenan kuma yana da sunnoni biyu kenan wa mustahabbat kuma yana da mustahabbai uku kenan ɗawafi yana da wajibabu abubuwan da suke wajibi a ɗawafi in aka rasa su to ɗawafi bai yi ba in kuwa wafi bai yi ba hajji ba ta yi ba ko kuma umara ba ta yi ba hajji bai yi ba ko kuma umara ba ta yi ba shi ba shi ma rukuni ne in aka rasa abin da zai tabbatar da rukuninsa to shi ma bai yi ba sunan suna bin wajibi ne in mutum ya basu da kuskure hajjin shi ya yi ko da wafin shi ya yi umara shi ta yi eh, amma da gangan akwai hatsari eh akwai hatsari a aikin don yanzu yana ganin ya wulaƙantar da karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana karɓar aikinsa a ba komai da kan shi amma zai iya zama ya rasa hajji. ya ki karɓa saboda wulakantawar da yi shi ne dama wa mustahabbat akwai mustahabbobi da suke su kuma kwalliya ne gaba daya. to waɗannan su ake so mutum ya haɗa duka a dawafi ya kawo farallai ya haɗo da sunoni ya ƙara da mustahabbai sai malam ya ce falwajibatu sitta abubuwan da suke wajibai a dawafi guda shida ne assalamatu min alhadath wal khabath ya zamana ba shi da hadasi ba shi da khabasi in an ce ba shi da hadasi kenan yana da alwala eh dan duk mutumin da ije yi fitsari yayi tsarki to yana da hadasi fa dan ba zai iya yin sallah a haka ba sai ya yi alwala ba zai dauki qur'ani a haka ba sai ya yi alwala yasa yake da hadasi to saboda haka zai yi alwala wal khabath sannan tufafin da zai sa ya zama yana da tsarki so ya zama shi in mun ce yana da tsarki muna nufin yana da alwala so dole ne mai dawafi ya tabbatar da yana da alwala ɗaya kenan sannan tufafinsa yana da tsarki babu inda fitsari ya taba ko bayan gida ya taba ko makamancin haka kenan dawafi zagaye bakwai ne inda mutum zai yi zagaye biyar inda mutum zai zagaye biyar sai ya yi tusa to fa dawafin shi bai yi ba dawafin shi bai yi ba ya kari nan kamar mutum ne yana tahiya yana sallah ya yi zaman tahiya sai ya yi tusa ta ƙarshe aga zai ce wallahi ai in dai bai sallama ba to saboda ka sai a kiyaye saura ta biyu ko uku ya kai ya bi ba so ake a cika su daga dole mutum ya kiyaye idan mutum yana dawafi yana dawafi sai alwala shi ta kari yana zagaye na uku ko na hudu ko na biyar ko na shida zai fita ne ya je ko alwala sai zo ya faro daga farko ɗaya kenan amma idan yana dawafi sai aka tada sallah farilla sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba sai ya tsaya ya bi wannan sallar aka idan da sallah zai ɗora ne ba wai zai faro daga daga farko bane mala idan yana cikin zagayar sallah sai aka yi ka kira sallah eh. zai bar gunda yake ne tafi kama sahu ko kuwa daidai gunda yake ai ai gashi ga ka'aba ai eh. ai sahun kenan shi yana kan sahu ne ai shi yasa kai tsaye kawai zai ga an cuya shi an kallace ka'aba eh, ina nufin eh nan shi ne daidai gun da yake kan tafiyarsa eh. daidai gun da kafafun suke eh. ya tsaya zai fuskanci ka a to bayan fuskanta sai ga gefen sa can ga nan eh sai in ya dawo in ya dawo ya fuskanci sahu ya cika sahu yayi ai bai fita daga ka'abar ba kuma yana cikin tsawafinsa dan wannan zai iya yiwa ne watakila lokacin da yake dawafin babu cunkoso ka gane ko babu cunkoso abin da nake shi ne kullum eh. kafafun suke ya bar gurin ya ji ya shi a ba wani abin nan ba wani a a ba sai ya dawo ba sai ya dawo ba ba sai ya dawo ba eh saboda ai nan din inda ya tsaya sahu za iya yin dawafi daga na a ci gaba to yanzu wannan ɗayan na shida ne ko na bakwai da aka tsaya a yi sallah eh na in ya yi sallama in ya zo kawai zai ci gaba da irgawa da shi ne eh zai ci gaba kirkawa da shi na inda ya tsaya da yi sallar eh. dukkan sahun dawafi yake kawai zai ci gaba ne a ah, ba komai ba komai dawo ba komai ba komai ba komai zai ci gaba ne kawai zai ci gaba ne kawai a ah, ah, ba shi bane barakallahu fiku wa satar al'aura da satarta al'aura kenan ba a dawafi tsirara ba a dawafi tsirara wa ja'alul baiti an sarihi sannan ya sanya ka'aba a hagunsa shi mai dawafi zai dawafi ne ka'aba tana hagunsa ka'aba tana hagunsa haka zai dawafi wa tawafu sab'atu ashwaq ana yin dawafin nan ne fa zagaye bakwai dawafin nan zagaye bakwai ake yin shi dakhilal masjid cikin masallacin ka'aba cikin masallacin ka'aba kenan ba a yi a wajen ka'aba wa khuruju jami'il badani da kuma mutum ya fitar da dukkanin jikinsa anil baiti daga barin cikin ka'aba wa salatun raka'ate ne akiba da sallah raka'a biyu da zarar mutum ya gama dawafi yanzu mu kiyaye ya ce wa tawafu saba'a awafi bakwai ake yi shi ne ko na farilla ne ko na nafila in mutum ya fara dawafi sai ya kai bakwai kamar yadda mutum ya san in ya fara sallafa nafila ko ta nafila ce ce Allahu akbar to sai ya yi raka biyu sannan zai sallama ko da ya yi kabbaran ne ya ce Allahu akbar da ne zai raka a biyar ko a shida ko takwas ko goma ko ashirin ya niyya zai haka sai aka ce ana jiran shi to a mutum da ya kabbara fa sai sai a sai ya raka a biyu a akalla ya raka a biyu sai ya sallama saboda daman na filfilai ai a biyu ne ai sallama a biyu ai sallama to haka shi ma dawafi in an fara sai an yi bakwai bakwan dawafi ita ce matsayin raka a biyu a nafila ka lura da kyau ko saboda ko dawafin nafila mutum zai yi ya fara kenan sai aka ce kai ai ya zo kaza kaza kaza sai ya kai bakwai ko jirgin ko an ce zai tashi sai ya kai bakwai sai ya kai bakwai shine isa ya ce wa tawafu shi tawafi sab'atu ashwaq zagaye bakwai ne in mutum ya shirya bai yi ba kamar yadda in mutum ya raka a ɗaya bata yi ba kuma ana bin shi ya ci ko ɗayar ko da ta nafila ce ana bin shi ya ci ko ɗayar to haka nan tawafi in ya biyar bai yi ba sai ya karo biyu ya zama bakwai sannan sai isa raka a biyu sannan ya kammala tawafi sai ya wuce mala idan mutum na cikin zagayen dawafin ne tun daga shi an siffata shi da shi da sallah ɗaya ne ba za ka yanke ba sai ka yi bakwai eh. idan aka kira mutum a waya eh an yi halatta a yi magana amma kaɗan saboda haka sai mutum ya kashe wayarsa kuma ba a kira mutum a ce muna dawafi muna dawafi zan kira ka zan kira ka muna dawafi ba a yi wannan ba a yi wannan a ce muna dawafi muna dawafi kuskure ne wannan kuskure ne ba a sanar da wani ibada haka za ka ji ana gaisuwa ya ibada a uzbillah a uzbillah wannan babu ita a musulunci wato idan lokacin da ke kewayawa dai eh. ya shafi fira ba yi ko wani abu da wani mutum ya haƙura duk da in ya ce sannu ya yi in ya ce sannu ku ya yi saɓanin sallah eh. ita sallah ba a sannu yawwa wato dai ko da magana za ta kama da ta zama ta larura eh kawai ya yi kada kuma mutum ya cika surutu haka mala ce dakhil masjid cikin ka'aba cikin dakilar masu cikin masallacin ka'aba cikin ka'aba cikin masallacin ka'aba wa khuruju jami'il badani an albayt mutum ya fito da dukkan cikin shi daga cikin ka'aba bari mu duba misali mu ga yadda ka'aba take ana da kuma an mun lura da kyau za mu ga waɗannan masu tafiya din eh. sun sa ka'aba ne a hagunsu suna zagawa ta suke zagawa to ai ga ni yanzu ga haguna nan su kuma ka lura da kyau ga hagunsu haka suke tafiya haka haka to yanzu mutumin ya taso ya yi haka ya yi ribas haga ya sa ka'aba a dama ba ta yi ba amma mutum ya eh. cikin ka'aba eh, yana sai hagunsa kenan yawwa eh. sai ci gaba tafiya ta gabansa sannan ga wani wuri na watakila mai kallo yana tare da mu sosai akwai wani fari yawwa wannan farin to shi wannan farin ga wasu 'yan korayen fitilu a ciki wannan farin ragowar ka'aba ce raguwar ka'aba ce da lokacin larabawan jahiliya da suka tara kuɗi za su yi ka'aba kudinsu bai kai na su ɗauki ginin hannun ba sai suka ɗauki iya abin da za su iya ɗauka shi ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yake cewa din kada a ce ya zo yana rushe ka'aba ba da ya rusa na ya dora ta akan asalin yadda take tun zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan shacin to wannan shacin farin cikin ka'aba ne kuskure ne mai dawafi ya taho ya shiga ta nan akwai wasu 'yar mutane a ciki kuskure ne in mutum ya zo daga nan ya shiga ta nan to dawafinsa bai yi ba dan mala ya ce sharaɗi ne a dawafi mutum ya fitar da dukkanin jikin shi daga cikin ka'aba nan kuma cikin ka'aba ne saboda wanda ya yi dawafi dawafin shi shine wanda ya wai ka'abar gaba daya amma wanda ya zo daidai nan jikin ka'aba sai ya shiga ya fita ta nan kofar ya fita ta nan to dawafin shi bai yi ba dan ya shiga cikin ka'aba bai fita daga cikin ka'aba gaba ɗaya ba nan kuma daidai wurin safa da marwa ne idan allah ta'ala ya kaddari karatun mu ya zo za mu zo mu yi bayanin nan inda ake safa da marwa da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin da alkhairi allah ta'ala ya amfana da mu